الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya halice mu ya rayar da mu ya kawo mu irin wannan wuri na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin al'amin islamic foundation a yau muna ranar biyu ga watan Ramadan shekara 439 a hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 18 ga watan biyar 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga faɗin daidai a cikin littafinsa da kuma addinin musulunci gaba ɗaya kamar yadda muke roƙonsa ya ƙara mana lafiya da kuzari da himma a cikin addinin musulunci ya rayar da mu ya kashe mu muna musulmai ‘yan uwanmu da suke bukatan addu'o'i musa cikin addu'o'inmu a irin wannan yammaci na juma'a Allah ya bai mana bukatunmu da nasu gaba ɗaya akwai kota ‘yar'uwa da take nema wa ɗanta da baya da lafiya addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai kota ‘yar'uwa ita ma Danta wata matsala ta same shi ciwo ne shi ba ciwo ba zan ce ko ni ne sanadiyya domin ranar da aka ce masu jita-jitan na mutu lokacin da yaron ya ji wannan magana ya gigice da aka ce masa karya ne ma shi bai yadda ba tun da ya tabbata ƙaryan kuma har yanzu bai dawo hayacinsa ba to muna fatan Allah ya ba shi lafiya ‘yan uwanmu da suke kwanci a gidaje ko asibiti Allah ka ba su lafiya, ‘yan kasuwanmu Allah ka sa albarka cikin kasuwanninsu, ma'aikatanmu Allah ka albarkaci aikinsu, duk ka sa su zama su kwatanta gaske a cikin shugabancinsu ko aikinsu. Ɗaliban na ilimi a makarantu Allah ka ba su ƙwaƙwalwa na fahimtar darussa, Allah ka ba su himma da kwazo. Matan aure Allah ka ba su ikon kiyaye zaman aurensu, ka ba su haƙuri da juriya ka ba su ladan ɗawainiya da suke da shiga kicin da suke lokacin zafin nan Allah ka ba su ladan shi iyaye Allah ka ba su ikon tarbiyyantar da 'ya'ya a tafarkin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ka gudanar da gaskiya harshen maluman mu Allah ka ba su jarumtaka. Allah ka toshe bukatunsu Allah ka kare su daga hasara da girman kai shugabanninmu Allah ka ba su lafiya ka kara musu lafiya akan lafiyarsu Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya a cikin shugabancin da ka ba su Allah ka sa musu tausayi da rikon amana da tausayawa talakawa da yin duk abin da zai zama dalili na sauki ga talaka mu kuma talakawa Allah ka sa mu zama su biyayya ga shugabanninmu Allah ka wanzar da lafiya a cikin kasar mu jami'an tsaro Allah ka kara musu tsaro masu tsoro kuma Allah ka kare su daga tsoron ya Allah muna roƙonka ka wanzar da lafiya a jihar Borno Allah ka sukar mana da damina mai albarka Allah ka san bukatunmu kai ka halice mu ka halice bukatunmu Allah ka biya mana masu neman aure suna nan Allah ka ba su mata da suke neman maza na gari Allah ka ba su maza da ke neman mata na gari Allah ka ba su wanda suke neman ƙari Allah ka ba su wanda sun haƙura da wanda ka ba su Allah ka sa albarka gare su Allah ka samu dace walhamdulillah rabbil alamin muna cikin suratul rum za mu tashi kan ayar da muka fara jiya lokaci ya yi mana kafin nan akwai sanarwa daga hukumar gidan rediyo da talabijin ta jihar borno cikin garin maiduguri suna gayyata 'yan uwa zuwa taron da za su yi na jibi lahadi 20 ga wata a nan farfajiyar wato gidan yada labarai na nan kusa da nan wato post office a karfe tara na safe na za mu tashi kan faɗin allah subhana ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi kuma yana daga cikin ayoyinsa subhanahu wataala an khalaqa lakum da ya halitta muku min anfusikum daga jinsin jinsinku azwajan mata litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa a gare su ku samu natsuwa a gare ta ita mace ne waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah ku ke sanya wato kauna da tausayi a tsakaninku inna fi zalika lalle akwai a cikin wancan abin da aka ambata ko dai abin da aka ambata na halitta mata daga jinsin ku su zama irin ku ko kuma inna fi zalika daga cikin samun natsuwa da kuke daga cikin mata la ayatin lalle akwai ayoyi daga Allah subhana liqawmi yatafakkarun ga waɗanda za su yi tunani su yi wannan aya mun fara magana akai lokaci yayi wato Abdullahi dan Abbas bal al-mufassirun galibin masu tafsiri a cikin sahabbai da ma cikin tabi'ai in ka duba magana su yawanci yansabba yana zubuwa ne yana wato haduwa ne akan cewa akwai ayar Allah a cikin wato zama da namiji zai yi da mace babbar aya ta kusa zaka zauna da mutum bal za haife ku a ce maku ‘yan biyu ne, ai, an fi samun shakuwa tsakanin ‘yan biyu da suka wato zo a lokaci guda. Kusan ma abinda wannan zai sa na tufafi wannan shi wancan zai sa. har ma ana hada sunan su wuri guda a ce Hassan da Husaini alhali Hassan da Husaini na asalin ba wai yan biyu bane me yasa yake kawo haka a hakan zai faru shi ne shakuwa to amma duk shakuwan da za a samu tsakanin 'yan uwa ko iyaye da 'ya'ya, ba a samun su irin shakuwan da ake samu tsakanin mace da miji mutum zai gama ce tsakanin ganinta da aurenta duk bai wuce wata biyu ba amma zai zauna da ita zama na tsakewa na walwala na natsuwa na yadda wanda ba zai yi da wani daga cikin 'yan uwansa da suka fita ciki ɗaya ba me yasa haka ɗin zai kai ga mace ita za ta ce in ba shi ba za ta fada rijiya ko shi ko rijiya shi kuma zai ce to in ba ita ba shi kar a sake masa maganan auren ya fasa me yake kawo haka ɗin su ne suka zaba wa kansu wannan soyayyar aya ce daga cikin ayoyin Allah da ya sanya tsakanin mace da namiji sai Allah madaukake ce ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah madaukake sa kauna da tausayi a tsakaninku Malam Ibn Kathir ya ce da shi da wasu daga cikin malamai wannan sune rukunai na rayuwar aura wannan shine abin da zai ceci aure kauna da tausayi idan suka haɗu to an samu sa'adar zaujiya jin daɗi da kwanciyar hankali na auratayya an samu idan an samu kauna da tausayi tsakanin ma'aura biyu mawadda min kila tarafain war rahma aidan min kila tarafain wannan soyayya ba bangare ɗaya bane ta duka biyu ne dole idan ana so a samu sa'adar zaujiyya rayuwar aure ta yi daɗi a samu soyayya daga bangaren mace a samu daga bangaren namiji tausayi daga bangaren mace tausayi daga bangaren namiji to idan ko ba a samu duka biyu ba to ɗayan zai iya rike rayuwar auren idan an samu mawadda soyayya an aka rasa tausayi sai kaga miji ya rike matarsa don yana son ta amma wannan rikewa da yi ba ba zai hana ya shiga hakinta ba ba zai hana ya zage ta ba bal ba zai hana ya buge ta ba amma yana tsoron ya sake ta me yasa don yana son ta kaga soyayya ta rike igiyar aura wani kuma bai ya son matar amma yana tausaya mata saboda in na sake ta ai za ta wahala tunda tana so na ko ba na son ta zan rike ta in na sake ta marainiya ce in na sake ta ina jin kunyin iyayenta ga sunan da dalilai amma ba son ta yake ba kaga tausayi ya rike igiyar aure haka ita ma matar tana son shi kamar ta mutu amma ba ta tausaya masa tana son shi amma tana tata kudinsa tana son shi amma za ta yi abin da bayya so karki fita a gida ba izini sai ta fita in ya zo ya ɗauki takarda zai sake ta ta zauna tana kuka wayo Allah dan Allah dan annabi ka bari tana son shi amma ba ta sai masa wata kuma ba ta son mijin amma tana tausayinsa don mutum ne yana da himma yana da mutunci ta san yana son ta idan ta ce ba ta so sai ta fita za ta tayar masa da hankali saboda haka tana tausayin shi duk da ba ta san shi don tausayin nan sai ta zauna da shi a hayayyafa a yi rayuwar aure a yi shekaru ko a tsufa ko ɗaya mutu ya bar ɗaya amma ba don ana so ba ba don ana tausayi ba sai dai ɗaya daga su ne ya riƙe igiyar aura a shikenan akwai aya cikin fadin Allah subhana waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma don so da miji ke wa matarsa barzance yaya ai kadan ne masu yin aure don yaya kadan ne masu yin aure don in samu yaya lokacin da za ka yi aure tunanin kanka kake yi ko kuwa ƴaƴan nafila ne amma farillan kanka ne to amma za ka ga miji idan ya auri mace idan akwai soyayya akwai tausayi zai yi duk na'am asabu wal zalul duk zai yi mai wahala zafi ne sanyi ne bal tsata miji zai yi don ya nutsar da matarsa ya ci bashi don ya nutsar da matarsa me yasa saboda kauna saboda tausayi haka mace idan miji baya da shi za ta dauko dukiyarta ta baiwa miji za ta ji gidansu ta kawo don ta rufa wa mijinta asiri kaga wannan ba karamin aiki bane kuma ka duba zaman aure da mace za ta in kai namiji ne aka ce ka zauna a gidanka irin zaman da mace za ta yi kaga a cikin mata akwai wacce za ta yi wata bata je anguwa ba to kai ba wata ba ne an baka awa 24 karka fita waje daga kai sai kicin sai bayan gida sai ɗaki awa 24 ya za ka ci amma mace idan aka ɗaura aure ta zo gidan miji sai ta yi sati sati biyu ba ta laika waje ba kuma ta kwance me yasa saboda rayuwar auren Allah ya riga ya natsar da ita a wannan gidan ashe kenan tunda Allah ya ce aya ce ashe akwai bukatar mu kula da wannan aya mu ba ta haƙƙinta mu mutunta ta yau rayuwar mu ta aure idan ka duba dukkan su bilin mawquta kamar time bomb bomb ne da aka dana an sa mata lokaci idan lokacin yayi sai ya an zauna rayuwar aure za ga kai miji ba sun matar kake ba ba matausayinta kake ba babu mawaddan babu rahama in an yi magana sai ka ce in ba don 'ya'ya ba in ba don me za a ce da ni ba in ba don za a ce na cika yawan aure saki ba kenan ita ba ta da magana zero take in ba don ba don ba don wani abu daban ba kaga kenan rayuwa wannan ba za ta yi daɗi ba haka ita ma matar a janibinta tunda da na san mun san muna da matsaloli me yake kawo matsalar rayuwar aura ya za mu gidajen mu su yi daɗi ya zama akwai mawadda akwai rahama ya mu zai zama wani karamin aljanna inna fid dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah a duniya akwai gidan aljanna duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljanna lahira ba ita ce aljannar iman aljannar sa'ada babu gidan da ba ta da matsala idan da akwai gidan da zai kubuta daga rigima ko matsala ko rashin fahimtar juna da gidan annabawa ne ya kamata su kubuta amma ba su kubuta ba na'am gidan da ya kamata mai koyi da shi gidan waye gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gidansa ya kubuta bai kubuta ba amma matsala ta rayuwar aure tunda asalin auren wadda ce da rahama matsala idan ta taso matsalar arif ne wani abu ne ya gito zai wuce sai kuma a ci gaba da sa'adar zaujiyar za a samu sabani laysat Allah alla naftalif ba wai kar mu saba bane lakin idan khalafna la budda an nu'alij in mun samu sabani to maza mu yi magani abin da yasa zan tsawaita magana akan wannan lokaci ne ya kawo tunda mun zo kan ayar matsalolin suna nan cike a zuciyata daga gidaje iri-iri wani gidan za ka yi sha'awar rayuwarsu wani gidan subhanallah sai dai ka yi addu'a Allah ya ba su lafiya ‘yan uwa rayuwar aure daɗinta a farko za a fara amma za a kiyaye ta har ƙarshen rayuwar. mu duba iyayenmu su ba love story suka karanta ba ba fim din soyayya suka duba ba amma saboda kare mutuncin juna girmama juna yasa wannan mu wanda ne ya san da iyayensa tsofi da wuya a ce ya ji a riƙe wani a riƙe wacce ana zaman lafiya sai dai kawai a ga ana cin abinci a gida ana rufin asiri ana kwanciyar hankali amma yau gidajenmu duk da matsara za ga mutum ya zo da matarsa su duk shekara biyar shida sakinsu ya kai uku ana neman ka gyara musu a wannan saki ya faru zai gyaru ne ko ba zai gyaru ba in ta ji ana musu nan har ya zama zo kamar wata fa'ida ce ne a wajena da zarar an zo saki ne ko ba saki bane shine muke musu sai ce to akwai wani saki ne a baya ko babu sai a ce eh akwai biyu kaga na uku yanzu ake so a halatta kai kuma ba kai ne shari'a ba ya za ka halatta musu to me ke kai mu ga wannan sakin har ɗaya har biyu har uku auren kudi shekara bai kai goma ba amma lokacin da ka zo kace kana so wannan yarinya ka aura tilasta ka aka yi kusan ka akwai wanda aka tilasta shi kai ba tilasta ka aka yi ba ita ba tilasta ta aka yi ba kun yi aure kun zo kun zauna to matsalar kun faro ta ne a ranar farkon aure? amma da yau ba mu sani ba nawa cikin mu ranar da suka shiga wajen matansu ran da aka yi aure aka shiga wajen iyali nawa cikinmu mu suka zauna da iyalansu suka tambayi juna abin da juna ke so kai da ka shiga wajen matarka ka yi sallama ka gaisa da ita sai ka buɗe baki ka tambaye ta kin yi sallar isha kuwa kin yi magariba kuwa a'a ban yi ba to maza ki tashi ki alwala ki sallah kin yi sallah eh nayi to ki tashi ki alwala mu yi raka'a bi mu gode wa Allah da ya hada mana wannan aura mu yi addu'a Allah ya sa albarka rayuwar mu aure waye ya taba yi in nace ka daga hannu zai wuya an samu eh na'am nadir to kaga anan muka fara tuntube. kana shiga wajen matarka kawai kai kamar taure baka tunanin komai sai garin da shawaniya ita kuma ba ita tana so ta wato tana ganin ka bakon mutum ne tana ganin ka da girman ka da mutuncin ka tana nan zuciyarta ta baka kafin ta baka jikinta saboda haka ka tsaya ka ka tuna da ita ka duba me damuwarta ne idan ka damu da damuwarta idan ka damu da addininta to za ka samu daraja mai girma a zuciyarta amma lokacin da kace jikinta kake so baka da matsayi sannan kuma idan muka zo muka fara muna cikin tafiya kai baka tsaya ka tambaye ta meye take so ba me ba ta so ba kai baka ga mata abin da kake so ba da abin da baka so ba kai dai ka je ka kawo wani abu kana tsammani tana so an yi shiru sai ka fara ganin wani abin da baka so yau daya soyayya ta sa ka dan yi shiru sai ta ƙara yi don bata san baka so ba ta ƙara yi ta ƙara yi ta ƙara yi hakurin ka ya ƙare har ka fara magana ita ma haka tun ba ta magana hadawa take yi wallahi mace ran da ka shiga dakin da ranar aure irin tuɓe riganka ko hularka wallahi sai ta gaya maka ku bar ganin abin da suke yi ba suka bar cef ne suna rikodin abu amma ba sa shirewa sai lokaci ya yi to idan aka zo aka zauna aka tattauna ka gaya mata me kake so ta gaya maka me take so me ba kwa so kaga sai ku samu wani constitution na kiyaye shiga haƙƙin juna abu muawiya haka da ya auri matarsa yace sun zo na shekara 20 ba wanda ya ji su sai wani ya zai ka tambaya ce me sirrin wannan ka aure shekara 20 ba wanda ya ji ka daga danginta ko danginka eh lokacin da na aure ta na shiga daki na zauna kusa da ita na yi mata sallama da na ɗora hannuna a ta in yi addu'a da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan ka aure ka zauna kusa da ita za ka ɗora hannunka ka shafa gashin da zuwa ƙeya ko ka shafa kanta an ba gashi ma dai zuwa ƙeya sai ka samu wani abin da dai zaka ka a ƙeyar sai ka yi addu'a Allah mai yasa as'aluka khair hawa khair ma tabalta alai wa azuka min sharri hawa sharri ma tabalta alai yace da nan zo ka ɗora hannuna in yi addu'a ta ci ala risika ya aba muawiya kai hakuri ka dan tukun zai ce innani mura'atun gharibatun anki wa anta rajulun gharibun anki ni ba mace ce ba kowa gare ka kai ma bako ne a gare ni khalaqa Allahu min ar-rijali kathir ka an yatakuna zawjan li Allah halici maza da yawa ya zabe ka ka zama mijina ya halici mata da yawa ya zabe ni in zama matarka saboda haka ka ga mu me kake so in aikata don in aikata me kake so in nisanta don in nisanta ka ga mun waye kake so su shiga gidanka don in ba su izini su waye ba ka su shiga gidanka don in sun nemi izini in hana su ya zauna ya gaya mata shi ma sai ce inna alhamdulillah na hamadu ko na ya gaya mata suka fahimci juna kaga wani miji yana son hira yana son surutu wani mijin kuma bai ya son surutu Allah bai shi da surutu wani yana shiga gida yana son matar shi ta dare shi farka da zuwa sanda zuwa ta dare shi ta kama hannun shi in ya zo da wani leda ta karba ta je ta aje ta zo ta cire masa hula ta dau mawuci tana bibita shi wani yana son haka wani kuma yana son idan ya shigo gida salamu alaikum ya ta zauna inda take ya zauna inda yake in ta zo ma za ta cire hula me haka me haka don bai sani ba bai saba ba bai yaso mu dinga lura da wannan yana daga abin da zai kawo fahimtar juna a rayuwar aure ta yi daɗi bayan mun fahimci juna a zaman farko mun fahimci ɗabi'ar juna banda abin da ake faɗa kan wannan matar da ka aura mai yawan kuka ne mai saurin fishi ne mai faraha ce me take so me ba sai abin da ta faɗa ba wanda bata faɗa ba ka sani tana da iyaye ya za ka girmama su kai ma haka ta fahimce ka ta wannan bangaren wannan zai karfafa dangon zumunci na aure abin da zai taimaka mana wajen kare aurenmu daga barna wato ba da hanzari yadda da kuskure da kai idan kai namiji ka kuskure ka yadda ka zo gida ba a yi abinci da wuri ba ka fara surutu me yasa ba a yi abinci da wuri ba to ai baka kawo kayan safari da wuri oh na manta ne ku yi hakuri ni ne na yi kenan ya wuce amma ka yi magana akan cewa ba a yi wani abu ba sai a nuna cewa kai ne mai gida ba ka yi kaza ba mai yin kaza Allah in ba kudin ba ne kaza kaza kai wai a dole ba ka da laifi alhali kuma kai ne da laifi a nan sai mace ta ji cewa an zalunce ta an shiga hakkinta sai ta yi kukanta ta zauna to in ta tara ta tara abin ya ishe ta in ta fara mayar maka ba za ta ji daɗi ba saboda haka mu maza mu yarda cewa muna kuskure dan mun yi kuskure mu nemi afuwa su ma mata su yadda suna kuskure in sun yi kuskure su suna neman ahuwa mu ne ban maye yana daga abin da zai kare rayuwar aure ta yi daɗi yin ibada a cikin gida kula da sallah yin addu'a yin azumin nabila yin sallan nabila karatun alkur'ani ya zama gidanka akwai alkhairi to wannan shi ba zai zauna a wannan gidan ba sai a samu natsuwa yana ga abin da zai taimakawa rayuwar aure ta yi daɗi wato yadda da juna kai miji ka yadda da matar kan ɗari bisa ɗari ka yadda ba barauniya bace ka yadda ba magulmaciya bace ka yadda ba mai yawo baka nan bane ka yadda ba mai gitta kanta ga wasu mazaje bace yadda ka yadda da kanka ka yadda da ita ita ma ta baka wannan yaddan idan ko mun samu wannan yaddan a shi babu binciken wayan juna kar ta aje waya ka ce za ka ɗauka ka shiga message ɗinta da suwa take yi wasu da suwa take caci in kana haka ba ka yadda da ita ba kuma garin binciken ta yi kaga abinda ba ka so haka mai ita matar ta daina binciken wayan miji da yawa an yi saki dalilin waya yana daga abin da zai taimaka mana rayuwar aure ta yi daɗi musawa technology namu da muka samu nan iyaka facebook twitter whatsapp browsing dai abin da connecting da internet ko wani abu musa masa iyaka musa masa lokaci yaushe miji zai natsu idan yana zaune da matarsa tana browsing yaushe mace za ta ji daɗi idan ta yi kwalliya ta zo mijinta tana masa magana kaza kaza ta zauna a gaban shi zuwa mm, ki ina jinki kaga rayuwa ba ta yi daɗi ba a bai wa juna muhimmanci yayin da ake magana kana wani abu ta fara magana ka bari ka ba ta hankalinka wani lokacin abu ne wanda ba ka so amma don ka birge ta don ta jira tun da tana so ka yadda din ka yadda ka nuna ka yadda sannan doka gamsar da ita sannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa rayuwar aure nisantar da gida daga shigan mutumin waje kada abu kaɗan ya faru mutum mace tana da kawaye ko da ita ta dinga fitar da labarin ta ko su su nema me yake faruwa ne a gidanku ya ki yau me kuka dafa ne mafi muni kuma uwa ta dinga kiran yarta ba ma wuce tambayi lafiyar yarta ba mai gidanki da iya eh, kadda ya miki kaza tun ba ta fara kawo complaint din ba ita za ta dinga neman labarin kadda ya bai yi cefane ne ba kadda ya kadda ya kadda tana ta kwakulowa tun ba ta faɗa sai ta nemi faɗa to idan mutum na uku ya shiga tsakanin mace da mijinta rayuwar ba za ta yi daɗi kuma babba abin da zai taimaka mana rayuwar aure ta yi daɗi shine haƙuri da juna mace dole ta yi haƙuri kai miji dole ka yi haƙuri in ka saka ma mace ce za ka aura in ta fita ma namijin ne za ta aura gara ku da kun auri juna kun saba kaduri na cewa la shama muru ne miya kama gura makala kallo in ka raina abokin cin abincinka za ka gamu da wanda zai cinye kwari yadda kuke cin abincin ka yadda ka lallaba hakuri za ka yi Allah ne zaɓa maka ita mun taɓa karanta labarin wata matar da take cewa mijinta ni da kai duk za mu shiga aljanna ya ce me yasa ta ce duk munika Allah ya zabe ka ya ce kai ne mijina na yi hakuri na yadda hakuri na zai sa in shiga aljanna ni kuma duk da kyau na Allah ya baka ni sai ka gode masa mai godiya ma zai shiga aljanna kaga sace ita ce kyakkyawa ne mummuna amma da hakan ya yadda. saboda haka mu yi hakuri da juna ka ji labarin wannan mutumin da matarsa ta rasu saboda fitinanta a cikin anguwa kullum ana shiga raba fada da ta rasu maimakon a yi masa ta'aziyya ana masa barka an zo ana cewa barka ka huta shi kuma bai yadda ba bai yadda barka ba ba zai ce ai wacce a dalilin ta Allah yana gafarta mun zunubi na ta bar ni wacce a dalilin ta Allah yana kawo mun saukin arziki ta bar ni ya yi imani cewa hakurin da ya yi din ya sa Allah yake sauƙaƙe masa al'amuransa to kuma za mu yasa ba za ku yi haka ba ka zauna da mace shekara goma shekara ishirin kuna da ƴaƴa mutum shi goma mutum bakwai mutum takwas amma har yau wai zaka daga hannu ka buge ta zaka zo ka danne ta yara su zo suna daga ka baba kai hakuri ita kuma ta dauki muciya ko ita ce sai ta kwala maka aka mamaki hakuri wani tarbiyya kuka baiwa wayannan yara ina mawadda ina rahma ina aya saboda haka idan muna son rayuwar mu ta aure ta yi daɗi dole mu kula mu kawo wasu abubuwa mu kawar da wasu abubuwa na'am ci gaba da ne yana daga abin da zai taimaka wajen kawo rigima ba gyara ba rigima rashin zamantakewa kyakkyawa adamu isra bil magana mara daɗi ba gaisuwa ba godiya ba yabo ita an za ta nemi abu ba ta da lafazin nema mace mai hikima an za ta nemi kayan jefa ne ba kawai za ta zo ce babu kaza ba ko ba ni kudi za ta zo wata ibara mai gida ya aljihunka ne yau ko da nauyi daga da an taba aljihunka kai ma ka san abin da zai biyo baya ko mai gida zaka biya ta shago ne ko zaka biya ta kasuwa Haka ka san an baka wani sako sai ka me ya faru ne ai abu kaza din nan ya kusa karewa ba ya kare ba kafin ya kare kwana biyu kwana uku sai ki ga mai gida in bai da shi ma sai nema in akwai kuma zai ya kawo amma bari ya tashi yayi wanka ya shirya zai fita hankalinsa kwance ya zo zai fita mai gida tsaya tsaya me faru ai abinmu na girki na yau ma babu don Allah ya zai ce a ransa in baya da kudin ba yaushe har zai je ya ciwo shi ya kawo kaga ba ki taimaka masa ba wajen wannan in ko ita bata taimaka ba kai kuma miji tunda ka san ne ko ka kawo ne zai kare tunda ana ci ran da Allah hore ma ka samu sai kai dan yi ce ne mai kauri ka zo ka ajiye amma sai ka ga mutum ya samu kudi yake kashe a banza bai yi tafanin gida ba in an ce babu kuma zai tada fitina sannan kuma mu rage kishi mutum kishi sunna ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min al-ghayri ma yuhibbu Allah a cikin kishi akwai wanda Allah yake so akwai kishin da Allah bai ya so kishin da Allah yake so kishin da akwai abin shakku matarka tana waya tana magana na karya murya ai kowa ya san da waye ake magana tana kakkarya murya daga lokacin assalamu alaikum aha wani in ka ce ka ce sake ta canza magana kenan ba wancan mutumin da ake magana ba mutumin kirki bane ko kuma kullun tana waya in ka zo sai sauri ta kashe ba ta kashe don ta bata baka kulawa ba akwai kashe wanda kai makana so ba dadi a ce miji ya shigo mace ta zo tana waya tana hira ya kamata baka muhimmanci amma tana boyewa akwai alama tuhuma ko kuma ka ganta da wasu wasiku ko kuma ta tambaye ka zuwa wuri kaza ka je wurin zaka ɗauko ta bata wajen to ina ta shi kaga akwai abubuwa amma haka kawai mace zan je wuri kaza ta je ta dawo akan lokaci ko ta ƙara lokaci kaɗan shi nan tana zuwa sai ka ce wai ta yi alwala ta zo ta rantsa da a kan ba gidan wani ta je ba kai alkali ne alkalin ma haka yake bada ƙur'ani yau gar mutum wai shi musulmi ya auri yar musulma da yadda da sadaki da shaidu amma yace da matarsa ke mazinaciya ce ta zo ta ce ba ta da lafiya ki je waɗanda kike harka da su ki je su yi miki magani wannan ba karamin zabi mace za ta ji a kai ba mai musulunci ya faɗa idan mutum ya zargi matarsa ko da ka shiga ɗakinka ka ga ƙato kwanci akan gadonka matarka tana zaune a bakin gadon na'am ba za ka ce ta yi zina ba sai dai ka ce ta shigar da mutum gidanka ba izini sai ka yi faɗa akan wannan magana musulunci idan ka gansu suna kwance suna cikin mayafi guda ya za ka yi ya za ka yi ka tabbatar cewa sun yi zina in kana so ka ce sun yi zina ka je kawo mutum uku da kai ku zama hudu ku gansu suna zina a lokaci guda a yanayi guda suna hade haduwa na saduwa dukkan ku hudu kun gani anan ne zaka kai kara ba mataki zaka dauka ba zaka je ka ce ni ban yarda da matata ba ina zargin ta ta fasikanci alkali ya kira ta ga abin da mijinki ya fada miji zaka tabbatar eh ga shaidu hudu kaga ba zancin rantsuwa ke kuma fa ba ta da hanya ana alkali zai hukunci a lokacin da ba wani ba wata daga kai sai ita ka zarge ta yawanci suna tambaya idan mutum ya zargi matarsa aijin da ya zarge ta ma ba aure a'a zargi ba kashe aure bane li'ani shine kashewa idan ya cire ita mazinaciya kata da sai ya kawo shaidu hudu da za su tabbatar cewa yayi ta yi zina ko ciki ya kore wannan cikin ba nawa bane ya tabbatar cewa ba nashi bane ta hanyar shari'a ta yarda in ba shaidu to li'ani za a yi ya rantsuwa da Allah sabul ashhadu billah ina rantsuwa da Allah wannan cikin ba nawa bane ko ina rantsuwa da Allah na ganta ta yi zina ina rantsuwa da Allah na ganta har sau hudu na biyar zai ce la'anar Allah ta tabbata akan shi in ƙarya yake ita kuma sai a bata dama ta kare kanta ita mata ce ashhadu billah ma zanait ma ra'ani zanait na rantse da Allah ina shaidar da Allah ban yi zina ba ko na shaidar da Allah bai gani na zina ba ko na shaidar da Allah wannan cikin nashi ne da so hudu na biyar ta ta sai fushin Allah ya tabbata a kanta in wato mijin ya faɗi gaskiya a wannan lokacin sai alkali ya raba aure tsakanin su nan gaba ba aure tsakanin su har abada wannan dan da in ciki ne wannan dan ba zai gaji wannan uban ba don ya riga ya li'ani amma zai gaji ya ta masa ita ta haife shi amma yau da yawa mazaje suna zargin matansu da zina me yasa saboda raina mata saboda suna ganin ba su da haƙi ba su da iko sai mutum ya faɗa kuma ya zauna da ita wannan zalunci ne babba da maza suke yi mace ba ta da iko to kuma ana samu a cikin matan ma masu zargin mazan su da zina yana fita yana dawowa ta zo ta shishina rigansa ko akwai turaren mata zai shiga bayan gida sai ta saurara ta ji wani irin wanka zai yi ta irin wannan suna na mata masu zargin mazansu da irin wannan halin wannan ba zai kawo albarka cikin rayuwar aure ba yana zama dalili na rabuwa kuma amintuwa daga dukiyar juna wani zai auri mace don tana da kudi don ya ci kudinta idan ya samu yana ci sai ya zauna in ta hana shi sai rigima haka a cikin mata kudi ba sun shi ake aure ba kuma mace diran da mijinta ya gane ta barauniya ce ba ta da daraja idon mijin don miji ba wanda ya amincewa kamar matarsa dukiyarsa a hannunki yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha yana daga abin da zai taimakawa wa rayuwar aure rufe asirin juna mijinki ya je ya ya wani abu ki rufa masa asiri akwai wani kasawa shi da kika gani a rayuwar aure ki rufa masa asiri kai mamiji in kaga wata tawaya daga matarka ka rufa mata asiri rufa wa juna asiri na kawo soyayya tsakanin ma'aura amma mata yau suna da club club ko suna da majalisu musamman ma'aikata a ji a zauna gindin bishiya a zauna taro a ofishin wata sai a dinga hiran mazajensu ai miji na kam ai kaza kaza ne ai ni kam kaza kaza ne ai ni kam bai isa ba ai ni kam na shiga uku ai ni kam a irin wannan ne sai a dinga zubawa mazaje kwayoyi a cikin abinci ko abin sha wai su iya yin abin da ba sa iya wannan musiba ce saboda haka ya zama to ana da rufin asirin juna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min asharri nasi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yubdi ila al-mar'a wa ila imra'ati wa tubdi ilayhi thumma yanshuru sirraha yana daga wanda ake tsananta musu azabar tashin kiyama mace da za ta gitta kanta ga miji ko miji ya zo mace sai a zo ana yada asirin juna sannan yana daga abin da zai zama na matsala a rayuwar aure alkhiyanatu zawjiyya ha'incin aure mace ta gitta kanta ga wani namiji tana da aure kuma tana zina wannan ba karamar musiba ba ce Allah ba zai barki haka ba ba wai ha'intar mijin kadai kika ba ha'intar aure wacce Allah ya ce aya ce daga ayoyinsa kin je kina zina kina iya zuwa masa da dan da ba nashi ba nawa mata suke shigo da ƴaƴan da ba na mazajen su ba a dalilin zina mazajen ba su sani ba amma Allah ya sani kuma zai sakayya haka ana samu cikin maza mazinata ya aje mace kullum yana neman mata kullum matarsa tana cikin tsoro ni kare kawo mun cuta fa kare kawo mun cuta fa sai dinga kame kame a ganshi da kondom a ganshi da menene a ganshi da kwayoyi ya ta musu ya a ah, wannan kwayan ba nawa bane wani abokina ne ya aike ni sai ya manta a mota ta to kullun ne yake manta a motar ka to kun don nuna abokin ka ne manta a motar ka to wanda ke cikin jakarka da aka dauko ba da ta bude jakarka ta samu kai hakuri in ka san kana ce na san asirin gidanka me yasa kai din kai laifin ka kama shi da akwai a cikin jaka ka kama saboda a cikin durowa na cikin mota wani a cikin aljihunsa mace ta yi gama aikinta ta yi maka girki ta yi gama kwalliyanta ta yi komai tana zaune in ka zo ka ce wallahi yau a gaje nake sai ka manta da ita gobe kana gaje jibi kana gaje ba ta da aiki a kanka ne kuma haka kana so ta yi maka biyayya ɗari bisa ɗari Allah ya samu gani abun faɗan suna da yawa a ƙarƙashin wannan amma wanda muka samu ina ganin zai amfana wanda ba mu samu ba za mu iya shigo da su a wasu lokutan insha Allah Allah madafin sarki ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyin sa subhanahu wa ta'ala sai halitta muku matan ku daga jinsin ku su ma mutane ne kamar ku to anan wasu malamai suka shiga da wasu maganganu cewa tunda Allah ya ce aya ce wato matar mutum ta zama jinsinsa sai suka shigo da maganan menene hukuncin mutum ya auri aljana zai yiwu mutum ya auri mace aljana na'am zai yiwu ba zai yiwu ba ko ya kawo sadaki sai ka ce waye zai karba eh, a ɗaya ɓangaren zai yiwu ba wai don ana so ba ma'ana namijin aljani ya zai auri mace ta mutum suna yin haka su aljanan suna zuwa a dole su auri matan mutane su zauna da su su hana su matan nan auren wasu mazaje duk lokacin da mace in tace za ta yi aure sai zan matsala gare ta ko ta dinga samun rashin lafiya in za ta yi aure ko kuma tana shiga gidan mijin mijin ya dinga kamuwa da cututtuka ba zai iya zama da ita ba saboda wayannan din suna yakan shi wannan din zai yi ba don ana so ba amma namiji musulmi ya zo ya aure mace aljanna aljana Allah bai shar'anta wannan ba amma kusan wasu suna cewa suna yi ko ɗan damfara za su ce ka kawo kudi za mu aura maka aljana don kai ba kai ba jahilci ne don baka san aljanin ya yake ba to wani nau'i na aljana don aljanu muna da su kala nawa kala nawa aljanu kala nawa barakallahu fi uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljani fi uku ne akwai tsayyari akwai gawafi akwai kuma allazi ne haluna wa ya'anu ko yata'anun tsayyari su ne aljanu masu tashi sama masu fuka fiki akwai gawafi akwai in ruwa su agoguna suke da tekuna da rijiyoyi da menene suna tare da ruwa akwai kuma wanda suke irtihal da iz'an ma'ana masu zama masu tafiya kamar mu mutane suke suna na agogunan dutse na'am a kogon ice a wasu gidaje haka suna zama cikin mutane sai dai mu ba maganin su wannan shine rahmar Allah suna zuwa karatu yadda kuke zuwa karatu suna sallah yadda kuke sallah suna haji yadda kuke haji eh musulmai ne su ma minna salihuna wa minna ka gani su ma akwai mu'mine akwai wato kafirai tunda Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aljanni da mutane din don mu bautawa Allah Allah ya suna zuwa tuka yanzu darasin nan da Allah zai yayi hijabi da wani gobe zai ce ba zai zo karatun ba in ka ji aikin haji kuna tawafi da su da yake su ba jiki bane da zai taba kaka ji in kun haɗu ma kamar iska ne kaga lokacin da iska ya hura ka ya wuce ba za ka sani ba sai ka ji sanyi iska to amma mutum ya auri matar aljani musulunci bai yadda ba sai dai suna iya saduwa da matan mutane a dore ba don ana so ba akwai al-ushaq min al sai sa imam malik rahimahullah yake cewa ba daidai ba ne shi yace makaruhi ne idan an ga mace da ciki in an ce wa ya baki ciki ta ce aljani ne ya ce wannan zai bude kofar barna yana duk matar da ta yi ciki na shege in aka tambaye ta za a ce aljani ne to aljani ina za ka je ka same shi saboda haka min anfusikum azwajin min jinsikum bai ba daidai bane mutum ya ce zai aure aljana ba kuma daidai bane mutum ya auri wani halitta wanda ba jinsinsa ba kamar dabbobi da muka faɗa wanda arna suke Allah ya ce waje ala bainakum mawaddata wa rahma kuma Allah ke ya sa kauna da tausayi a tsakaninku inna fi zalika lalle akwai cikin wannan ayan abinda Allah ya halitta din nan la ayatin akwai ayoyi masu yawa da kuma yi tafakkaru ga wanda suke masu tunani na'am ومن آياته خلق السماوات والأرض وما اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله مدوكاكيتي ومن آياته هكا نوكم من الجسكين آيوين الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض halittar sammai da ƙasai halittar sammai aya ce mai girma cikin ayoyin Allah girmanta da kaurinta da fadinta kuma Allah halice ta yi ita ta tsaya sai ta tsaya wannan abun yana da aya mai girma kuma duk girman sanin nan da kaurinsa sai Allah ya hanyoyi a ciki was-sama'i zatil buruj hanyoyi na communicating hanyoyi na saukan arziki tafiyan ibada saukar da abubuwa ga sunan khalqus samawati wal ard ikhtilafu alsinatikum da kuma wato sabanin bambancin harsunan ku. wa alwanikum da kuma fatun kulaunin akwai ayoyin Allah a cikin wannan ajiya mun ce Allah madaukaki da ya so halittar Adamu alaihi salam ya damki kasa daga dukkan sassa a ciki akwai fari akwai baki akwai mai tauri akwai mai laushi hakan nan lafu alsinatikum bambancin wato yarrukan ku wannan daga cikin ayoyin Allah yake zaka mutum zai bude baki yayi magana kana jin muryar kana ganin motsin baki amma ka san me yake faɗa ba wannan aya ce amma wanda yake jin yaren kuma in yaji yana fahimtar wani sako yake bayarwa musamman yarurkan da suke da wuyan sauraro balle ma wuyan koyo amma kuma su suna jin namun ne mai wuyan yanzu ka je wajen mutumin china ka ce za ka yi masa hausa ko za ka yi masa kanuri yana zai ga kana wahala amma kuma in shi ne kuma zai maka magana fa za ka ga shi ne ke wahala kana ganin ma kamar wata kalmar su bucewa tai bai fadi da dalilin cin cin cin cin haka amma shi ya san me yake fada sai kana ce a ikhtilafu al-alsun nan, akwai ayar Allah ce kuma da wannan harshe ne Allah ya sa dan adam yana fito da abin da ke cikin zuciyarsa zaka gina abu a zuciya sai kaga harshe tana translating tana fassara abin da kake boyewa a cikin wato zuciyarka wannan akwai ayar Allah wa ku da kuma bambancin launukan ku bakaken ma ba baki iri ɗaya bane kamar da su fararen ma ba fari iri ɗaya bane baki akwai baki wulwul baki kirin a baki kirin din ma akwai baki kirin mai sheki akwai baki kirin mai duhu akwai fari fari akwai fari akwai fari sol akwai farin ma kamar yana ciwo wannan duk ayoyi ayoyi daga cikin ayoyin Allah babu bambanci tsakanin fari da baki da dogo da gajere wannan gaba daya ba wani bambanci yadda Allah ya yi dukkan ku a zaman bayi ne bambancin ana samu ne in an samu tsoron Allah Allah ce inna fi dalika la ayati lalle a cikin wannan akwai akwai ayar Allah subhanahu wataala gawa lil alimin ko akwai ayin Allah lil alimin ga masana alim anan masani ne masani ba wai sai masanin addini ba masanin wato al'amura wani wanda zai yi tafiye-tafiye ya shiga wuraren zai ga ayoyin Allah fiye da wanda ya zauna yana karatun littafi balle mai yanzu da Allah ya kawo duniya ta zama wata ƴar kalkariya ta yadda abubuwa na duniya za ka gani a lokaci guda irin mutanen kasashe daban-daban launuka daban-daban kana ganin su a wuri guda ka ga ikon Allah subhanahu ta'ala sai Allah madaukake ci gaba da cewa min ayati kuma daga cikin ayoyin Allah subhana manamukum bil-laili ko baccin da kuke manamukum bil-laili wannan hari? baccin da kuke cikin dare da kuma yini baccin dare mun sani wanda da dare mutum zai kwanta yi amma baccin yini fa malamai wasu suka ce wannan baccin yini shine kailola baccin da mutum zai da rana wanda na sunna ne wanda zai rage wa mutum gajiya da kuma baccin dare wannan shi ake nufi da wannan hari ne wasu muka ce a mana mukum bilali wannan hari wa bajiga'akum min fadli wannahari nahari din ibtiga'ukum min fadlihi ne bin nahari wato neman abincin ku daga falalar Allah cikin yini wannan ita ma aya ce daga ayoyin Allah dare na yi kowa zai koma matattara gari na waya ko ya fita neman abinci wannan ba karamin aya bane Allah malaku yake ce inna fi zalika laayatin a cikin wannan abin da Allah ya halitta muku na dare da bacci da yini da tashin kunnan akwai ayoyin Allah subhanahu wata'ala li qaumi yasma'un ga wayanda wato suke ji wayanda za su ji abin da Allah yake faɗi za su sa cikin tunani su dinga lura wannan abin zaka ga akwai ayar Allah idan ka koma bangaren masu bincike ta fannin likita ko ta fannin lafiya suka ce a cikin dan adam kamar yadda jikinka yana bukatan ci yana bukatan sha yana buƙatar numfashi ko haka jikinka yana buƙatar wani kaso na bacci akwai wani abu da jikinka yana buƙata ba a samun shi a cikin abinci ko ruwa ana samun sa ne a cikin bacci kuma ana so akalla aka ce baccin mutum yayi ba yankewa tsawon awa uku zuwa hudu kafin wannan abun ya samu wato ya samu a jikinka kaga wannan akwai ayar Allah ciki haka mu ba mu san amfanin bacci ba kawai kaga ji ka kwanta ka tashi kwakwalwar ɗan adam idan bai samu hutu ba zai zama ya yi sako-sako haka in ya yi aiki ya yi aiki ya gaji zai zama kamar irin tumatir da yake ɗan ruwa-ruwa ɗin nan haka kwakwalwar zai yi sako idan ka samu bacci ka huta sai ya koma ya yi daram ya koma jikinsa na da ya zama fresh sai baka abin da kake so Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un lalle cikin wayannan ayoyi abubuwan akwai ayoyi ga wanda za su ji ji na lura ji kuma na karba Allah ya sa albarka sai abin da muka samu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah